Dan adam da kuɗi. da kuɗi. Masu wurare awwal yau ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kasuwa a kai maki dole. Shirin da muke gabatarwa kowane mako daga nan sashen Hausa na Arafai. Bari in tsakanin ɗan adam in gano. A cikin shirin zamu diba wani tsarin 'yan kasuwa na takaita buɗe shago da wuri. Ko dai a kasuwa ko kuma a cikin unguwanni musamman ma a arewacin Najeriya. Shin ko me ya janyo haka? Za mu ji a cikin shirin. Jinkirta buɗe shago ya kusan zama al'ada ga 'yan kasuwa a jihohin arewacin Najeriya. duk kuwa da wasu biranen yankin na tunƙaho da kasuwanci yana da wahala dai ka fito da safe misalin karfe bakwai zuwa takwas na safe a mafi yawancin biranen arewacin najeriya ka iske mutane sun buɗe shago ko dai a cikin kasuwa ko kuma a cikin unguwanni wasu masu shagon kan kai har karfe sha ɗaya ba su fito ba saɓanin idan aka kwatanta da 'yan ƙabilar ibo da ke kasuwanci a yankin na arewaci Nan wani ɗan kasuwa ne da na samu yana buɗe shagonsa a cikin kasuwar Abubakar Remi a cikin Kano da kusan misalin karfe goma da rabi. Gashi yana tare da kai za ka so ka bayyana sunanka? Ni? Sunana Bala Tafida. Sana'a kake? Sai da sai da waya. Eh, gashi yanzu kusan karfe goma da rabi ka bude shago. Kamar me dalilin? Dalilin da yasa ka san kowa da yanayin yanayin bakin su haka. Eh. Wani da wuri suke zuwa wani kuma wasu da wuri bakin suke zuwa sassafe. Eh. Wasu kuma gari gari ya abun nan ya wannan sosai suke zuwa. Kana can gida kana wani harka ne kuku dai kwance kawai. Ina kwance. Ina huta. <laughs> to ba ganin kila da ka fito da ka yi ciniki to ai karan yi ciniki dai sa'a ne dai ko baka wani fito daga da wuri da rain fito daga da wuri dai shine wato kai al'adar ka dai sai ka ci ta hantsi gaskiya ita dan hantsi dai muke kokarin fitowa To kamar yanzu kakan kai karfe nawa ka hinka tashi na karfe shida da wani abu kuma kana ganin duk da baka yi to da wuri ba kakan yi ciniki insha Allah insha Allah ina yin ciniki mana eh wato kana ganin fitowa da wuri ba shi bane a wani lokacin fitowa da wuri ba shi bane wani lokacin kuma fitowa da wuri yana da amfani shine amma ya danganta da mutum yadda ya saba wani haka da wuri ko ba ko ba ciniki zai ba wanda wuri ke fitowa wani karfe goma fa har kusan da rabi hmm. jinkirin bude shagunan musamman unguwanni na shafar bukatun mutane musamman kayan abinci da magani amma wasu na ganin jinkirta bude shagon ya danganta ne da yanayin kasuwancin mutum kamar yadda wannan ɗan kasuwar ke cewa wanda shi ma na tarar yana buɗe shago bayan karfe tara na safe a kan titin ibrahim taiwo a cikin kano ya suna suna na suleiman ibrahim suleiman yanzu ka buɗe shago eh karfe tara muke budewa eh, kana ganin bai yi latti ba tun da yi kasuwanci a buƙaci ka da safe haka eh to gudawa mu ya danganta da irin kayan da ake sarwa kayan da muke sarwa nan ba kayan da ana fitar da su sassafe ba amma kamar irin lokacin nan karfe tara zuwa goma yawancin mutane da suke bukatan sun san lokacin da za a samu kina ba irin kamar kaya abinci ba da za fita da sassafe ba amma lokaci wani zai ce inda kun kuna budewa da wuri kila da su ma masu saya za su iya zuwa da wurin kila idan ana bukata eto eh ya danganta da yadda mutum ya shimfida arikansa misali idan ka fita karfe takwas an san karfe takwas zaka kana fitowa to ko an fito kafin kwastama ya zo kafin lokacin an san karfe takwas za ka zo amma eh, kamar mu da muka saba karfe tara ko sun zo ba su gamu ba kafin tara sun san tara ya yi dai za mu bude wani irin kasuwanci kake to kaya gine-gine muke sada su kamar su rufin sheet da kofofi na kasa waje da na gida da aluminium rufin da sauransu da har da kayan rela Yawancin da 'yan kasuwan na cewa ba a ciniki ne da safe ko da sun yi sammako. Da kasuwancin sai da carpet, pulo, domat, wall da dai sauransu. Yaushe ka buɗe shagon nan? Daga karfe takwas da rabi zuwa dai sama haka. Kuma har yanzu dai babu wani kwastoma da ya zo wanda ma zai taya kayan. Balantana ka sa dan za ka ɗan samu wani abu. wato kana nufin kukan yi tsaikun buɗe shago ne saboda rashin kwastomomi saboda rashin kwastomomi gaskiya ne wani lokaci kakan kai goma baka buɗe shago wani lokacin har sha ɗaya ma ina kaiwa sakamakon ma an ka fito kasuwar da ya zama ake babu wasu kwastomomi wanda suke zuwa suna sayan kayan kodayaushe ba ka ganin rabo ne abu eh gaskiya amma duk lokacin kuma da Allah subhanahu ta'ala ya kawo ana tabawa ana yi alhamdulillah mun gode me yasa ka buɗe karfe takwas gaskiya saboda yanayin ruwa da aka tashi da shi akwai dai 'yan kabilar ibo da suka mamaye harkokin kasuwanci a arewacin najeriya musamman ma kasuwancin nau'in kayan gini da kayan lantarki da ruwa da janareto da kwamfuta ba za mu yabo da shago karfe boga nan wurin saboda ba enough security a nan karin mu zo kuma da wurin haka ba za mu ga mutana nan kowa nan ne akwai dai lokacin da suna budawa karfe takwas zuwa tara kowa ya fito me yasa kuke bude a karfe tara to wasu saha ga sun kai sha ɗaya. Mm, abin da yasa muna bude karfe tara din mun riga mun gani yanayin kasuwa yadda kasuwa yake maybe wani zai yi bukin zai zo karfe kaza karfe tara din ne kuma ko kuma mu tun lokacin da muka fara zona nan mun ga mutanen nan wurin ne su a lokaci da yadin ne suna fitowa shi kuma shi na sa muna fitowa haka a karfe tara din kuma kuna kan samun ciniki a wannan lokacin da ana samu ana samu ba laifi kamar idan da ba don tsaro ba da tun da safe za eh, gaskiya ne a wasu biranen sukan riga hausa bude shago amma saboda wasu dalilai na tsaro 'yan kabilar ta ibo su ma sukan jinkirta tukoya mutanen gari ke kallon wannan batun na jinkirin bude shago da ake samu to sunana adamu ne gaskiya za ka ga wayansu yare suna zuwa suna bude shago da wuri amma bahaushe ba zai taba fita da safe ya zo ya bude maka shago ba saboda abin da ya sa su suna gani garin su ne amma yare daga wani kasa ya zo ya bude shago yana so ya samu kuɗi saboda ya biya bukatansa kuma mu na nan kano za ka ga mutum in ya zo da safe in ya bude shago sai ka ga wani da safe sai ya zo ya damfare shi saboda haka wannan dai muna roƙon allah allah ya kiyaye mu To kana ganin hadda wani matsala na tsaro yasa ake jinkirin bude shago eh akwai saboda wayansu zaka ga in suka zo da safe kamar wani mutum mai kwanakin baya wanda na ji bayanin eh, labarinsa akan cewa ya zo ya bude shago aka zo aka damfare shi wajen dubu ɗari biyu da hamsin to kaga wannan bai yi ba shine aka ce ya dan dakata kar yana bude shago da wuri wuri amma suna ganin ai kasuwanci bai da lokaci ko yaushe ai eh, kasuwanci bai da lokaci ko da yaushe dai dan kaga dama sai ka zo ka bude shagon ka saboda wani yana bukatan abu da safe na karyawa wani kuma yana bukata ya saya magani in ka zo kuma ba kemis an kulle kaga bayan da zaka yi wani kuma sai sha ɗaya zai fito ya kamata mutane suna fitawa da wuri yanzu dai akwai kasuwancin da hausawa suka shigo wanda a can baya 'yan kabilar ibo ne suka mamaye kuma kasuwancin hausawan na ja amma matsalar jinkirin buɗe shagon kan iya sa a yi dogaro da shagunan 'yan kabilar ta ibo alhaji jibrin abubakar wani mai sayar da kayan fulamba ne a kofar ruwa a garin kano ana sayar tankuna da fayar da anan ubar sabuwar taya ubar fita da kayan ruwa kayan fulambis kuma akalla na kai shekara goma na'i kuma hausawa akalla yanzu hausawa mun kai wajen mu takwas akwai alai jibrin akwai alai adamu akwai mani akwai aminu a nan kenan ko a kano a nan ne a nan ne areas a nan area wannan sai nake markar su a nan yadda ka lissafo hausa nan kamar ba ku da yawa mm, a nan aka mutu a nan eh, kamar ba ku da yawa tunda wannan yawanci ba mu da yawa gaskiya mafi yawanci duk yamma sun biyo kan mu'amalas kuma eh. daga baya muka ga wannan amma daga yanzu dai amma me yasa kuka shigo ah, to saboda dole wani zai zo sayan kaya ce yana wani wasa ba haushi to kuma sai ga in ba hausa in ba in ba mawaɗu sai ga mutum bai sai kayan ba wani zai irin wani an samu irin masu kihi zai sai abin sai ta Allah ya so ya samu bahaushe bai sai wannan kaya to wani sun samu kai wannan masana'as kuma kuma yadda kai ina alhamdulillah muna samun ci gaba tun ana zuwa a siya din a wajen ba a siya da bi da abin da kama ya gwagwado ana siya an fi galibi in ba ka da karfi zamu karɓa ki karɓa hannun yamurin kaman kaman dai ake ciniki irin wannan zan iya karɓa an ba ni shi zan je wani makwabci kamar makwabci na yamurin ce ba na abu kaza ko 5 inci shida ko inci hudu ko inci hudu zai zai zan ci a ko tankin ma ba shi zan karba hannunsa in sayar dana irin wannan mu'amalar masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sashen Hausa na Arfa ni awwal yauke muna fatan alheri bari mu duba tsakanin dan adam wa gani